Assalamu alaikum jama'a barkamu da fara haduwa a cikin sabon shirinmu na gyaran jiki domin kyau da lafiya. Wanda tashar wiki Hausa za ta dinga kawo muku duk ranar Alhamis. Insha Allahu a cikin wannan sabon shiri za mu dinga koyar da ku yadda za ku dinga gyara jikinku. Mun tanadar muku gyaran jiki na musamman iri daban-daban. wanda ni Amina Yusuf gwamna zan dinga gabatar da shirin a ranar Alhamis ɗin kowane mako. Jama'a kar ku manta da gyaran jiki na da amfani wajen samar da lafiyayyen jiki. Irin shi ne za ka ga komai yawan shekaru jikin mutum na nan fes da shi. Fata mai kyau, mai sheki, mai laushi, kuma lafiyayya. A cikin wannan sabon shiri za mu dinga gabatar muku da abubuwa daban-daban kaɗan daga ciki su ne yadda ake gyaran jiki da garin dulka, yadda ake gyaran jiki da sabulun salo, yadda ake gyaran fuska, sirrin gyaran jiki mai tasiri, yadda ake gyaran jiki da mai kwalacca, yadda ake gyaran jiki da turaren wuta. da haɗarin da ke tattare da gurɓataccen gyaran jiki da dai sauransu. Jama'a kar ku bari a baku labari, ku dai ku kasance da wannan tasha ta wiki Hausa a duk ranar Alhamis cikin shirinmu na gyaran jiki domin kyau da lafiya. Ni zan daga gabatar muku da wannan shiri Amina Yusuf Gwamna tare da abokin aikina Malam Isa Canmu. Kuma za ku iya ziyartar shafinmu da ke yanar gizo wato www.wikihausa.com.ng